ina so kuma mu gaya wa mutane yau ana sha hudu ne ko sha biyar ga to sha shida ga watan sha'aba kuma da haka mun yi wannan darasi sai kuma a rabu ramada ina ga shekara guda ba fashi muke wurin ne ba tafiya ce ta faru ba wani abu to kuma ni kwana sha biyu ma da suka rage aiki ne a gabana na rubuce-rubucen tafsir kada mutum ya dauka kawai zan je rubuta da ba wani rubutu da zai samu magana gaskiya guda ɗaya ce kawai zan je ba zan zo ba amma rubuce-rubuce ni tafsirin kafin sai na yi rubutu sau da ka aiki ne gane nan gane fada na koma ya kamata yanzu a san cewa na fara tsufa in ba ban mutu ba to wasu tafiyar ya kamata ta aiki su a da gaske ke gaya ba yawa domin na fahimci ba kwa tausayi na a ni na kan haka a to mutum ne zai ce maka aiki ya maka yawa mala amma zai ɗauko nasa kuma ya kawo kuma in baka yi masa ba zai tafiye ta so gudu ta aiki ya yi yawa wallahi ba amma da allah ne abu kazan nan ya za a yi ai kaga ba wasu so ke a huta ba shi yasa a lokacin ta samu yadda ba sai in tafi yanzu umrar ma an je an saka wasu mutane su tsaye in zan tafi kada a bar ni tafi musamman da ake nufi ba a wai kada su saba ki kada ya a tafiya sai in zauna kawai kuma wanda zai je wannan magana shi in ya samu kuɗi ko gaya bane ba zai ba zai ci zai tafi umra amma kai sai a ce wai wannan aiki ma da kake umra sai dai umra tana iya yiwa a gombe aina da kuwa waye kuna da zuba da mawani a nan ko kuna da inda ka'aba ake tawar? to ba umra kenan to a dai ka cewa yau mun yi darasi insha Allah ko anan kamar da sai Ramadan kuma yau din ma darasin ba shi da yawa dan kadan ne saboda sharhin wancan hadisin da mu kare ka da muka kare ka kuma wato sai mu bar shi wannan hadisi na uku a wannan babin amana sai in Allah ya sa dawo wannan shi ne yanzu duk inda muka yi darasi to mun rufe duk inda aka yi darasi an rufe shi amma na kofar sarki kun ga ba mu yi wannan ba da haka litinin za mu rufe shi ma idan muka je wurin su ci a idan ba a manta ba muna magana ne akan hadisin da yake magana akan amana wadda manzan Allah ya ce zukatan mutane sun asali a da amana sannan sai alkur'ani ya sauka kuma suka san wani abu na daga sunnar manzan Allah kaga wannan ya kamata ke ne ya tsara musu ƙarfi to amma kuma sai annabi ya wani zance yake za a ɗauki amana a zukatan mutane ce mutum zai yi bacci wani ɗan bacci sai a ɗauke amana daga zuciya kamar yi bayanai yadda malami ya yi ta bayani a kai ya kuma nuna cewa mutane da yawa ba su da amana a wannan zamani ya ba da misali ya ce ɗaruruwan mutane za ta samu ba su da amana idan ka ba su amana za su cinye maka amana har ma dai daga ƙarshe ya kawo maganar cewa ga mutum zai tsaya ya yi sallah zai yi azumi zai yi hajji zai yi sadaka amma in ka ba shi amana kuma zai cinye ta wani abun ya yi muni gaskiya ga sallah ga azumi ga hajji ga zarka ga sadaka duka kuma da ya kawo wata matsala wacce za ta yi wa mutanen ƙasar nan wahala ita ce maganar da yake cewa za ka ga ma'aikacin gwamnatin muwazzif yana aiki kuma yana kasuwanci wanda shi ma ya ce haramun ba ka kuma karanta wurin a ba ni ne na faɗa ba in kana da littafin kai ma ka duba naka littafin an gane juzi da biyu za a shafi na tara babu amana zai ba ya yi wata magana ya ce kazalika tajidun yuki bu sala za ka sabu mutum yana sallah ya tsayar da sallah wa ya sumu ya azumi wa ya hujju ya aikin hajji wa ya tasaddaku kuma ya sadaka lakin lahu laysa amina fil wazifati ce, amma za samu shi ba amintacce ba ne a aikinsa na hukuma mana zai iya cin amanar hukuma aikin gwamnati amma yana sallah yana azumi yana zakka yana komai. amma akan harkar da ta shafi aikin gwamnati zai je ya haɗa abubuwan da ba su kenan ya ce ya arifu annahu la ya juzu lil muwazzif an yatajira ya ce ya sani baya halatta ga ma'aikaci na hukuma an ya ɗora yin kasuwanci kamar abokan ƙasar nan ma haka abin ya jago au ya fitahu ma'allu tijara ko ya zai ya bude wani guri ya kama kasuwanci kuma yana aikin gwamnati abinda ma da yake kallo shi ne watakila idan za ka bude ƙofar kasuwanci kuma kana aikin gwamnati to ba za ka iya tsayar da amanar aikin ka ba domin in kasuwar ka zama za ka tafi ko ka rage lokacin kasuwar ko kuma ka rage lokacin aikin gwamnati ko kuma haka kawai ka yi tafiyar ba haka ne Ka nan ba ka cika amana ba shi yasa yake cewa la ya Za ka sagar shi ya bude mahalli ko wani shago ko wata santa ta kasuwa wani na hula yi ne ma da yake sai dai bai damu ba wa ya ku mahallin tijara zai bude mahallin sai da kaya in ma bi ismihi sarihan ko ya fito da sunansa a bayyane cewa shi ke da wannan shagon aw bi ismin musta'a ko kuma ya yi aron sunan wani ya saka ana yi ko eh mutum ya sato kila wata kila dukiyar gwamnati ya saka wani a kai su saka sunan wani ya kama kasuwanci da wannan abu a rika cewa a jari ma ba nasa ba ne na wani ne yana iya yiwa ko wa in ma bi rajulin ajnabi ko kuma ya ɗauki wani ɗan dangin su ya saka a kan dukiyar ya ji abubu fi hada fi hada dukkan ya sanya shi a wannan rumfar amma an ba a ka da makamancin wannan kwayar ta zubi ya rinka ƙarya ka san dole ƙarya zai yi ya ce ko ba na shi ba ne wancan abin nawa ne ne wa ya koro dauda a haka sai ya haɗinci gwamnati ita ce daular aiki ya yi mata ha'inci wa ya kudul ma'al bil batil ya rinka cin dukiya ta hanyar farna wa haka da zai akulu wannan abin da yake ci min al-haram na daga harami gida ba ijabati da awatihi wal iyaz billah ya ce wannan abin zai hana masa amsar addu'o'inka Allah ya tsare to wannan kun san yana faruwa ko yana faruwa a watakila jarin ma ba nasa bane daga ofishin gwamnati ya san kullakullar da ya yi aka cire kuɗi ya bude kasuwanci a wani wuri haka ne zai iya faruwa ta? to ya sai karya da haram to amma malar da yake wannan magana idan ka kalla yanzu ko bai dauke mai tsince shara a kan titi idan ka tafi saudiya ba zai kasa daukan abin nan riyar dubu uku ba riyal dubu uku ko a canjin riyal yadda ake yin sa a yanzu na ɗari uku da sittin da wani abu wanda ya ma fi haka yadda ake wannan a kasuwar abin da muke magana ɗari uku ne da wani abu da sittin da wani abu idan ka buga shi zai baka miliyan ɗaya da dubu sittin da biyu ne wannan ma'aikacin yake ɗauka miliyan ɗaya da dubu sittin da biyu wannan mai yin shara wanda zai ɗauki riyar dubu uku ana ganin sa a kaskance shi na gama da wani likita wanda da anan yake na fito sai muka yi cikin da shi muka yi ta tari a bakin darul tauhid aka yi sallar isha za mu watsa za mu tafi sai ya cire riyal ɗari biyar sai ya bani sai na ce masa ha ina da kuɗi ta amana da karɓa sai ba da zo to a lokacin ma da yake gaya wa ya ce in ya canza albashinsa yana cewa kusan miliyan biyar da wadda bare da a kudin najeriya ya ce to dan ya ba biyar ɗari biyar sai ne shi ne na karɓa na soke eh mana to kaga kaga irin wannan idan malin ya bai da irin wannan magana ce yanzu in ba sa'a aka yi babban sani ba ko consultant a nan wanda ake cewa albashinsu ya tafi ya tafi da ya ka samu zai ɗauki miliyan guda da wani a ba kwallon za kuke so ku bani dai ina magana da kyau ba cewa muka karbiya mana albashin consultant ba yawa amma na san a yi shekarun ba consultant a nan dubu ɗari bakwai ne ana ta surutu ba to ga mai shara yana cin wannan kuɗi to kaga idan dan sun ce ba za ka je kai wani aiki ba sai aikin su dan ya ce haramun ne bai halatta ba ka je ka kafa wani kasuwanci ai ya to a irin wannan ne ma'aikaci ya karbi albashin ya gama cefanen gidansa kuma ya je ajiye sauran kuɗi wani na babu labari wani ma'aikaci ya yi ritaya a saudiya za a biya shi kaga irin buhun nan na masara sun tona ko to da shi ya tafi a buɗin motar a ciki za a zuba masa kula. buhu ba wani yana ba mu labari kash a ba zan fake mana mutanen da suke jin tsoron idan mai maka haƙƙi daga kayan ritayar gaggawa ake a samu a baka kayanka kada a mutu ma da haƙƙinka nan kuma ina jin wasu cewa wasu kawai yana da magada ko in ka mutu ma kenan wai akwai magada za su zo su karba wanda wata irin magana ce amma wata kila shi bai bar naka ba ya tafi da shi to haba na a za ku tafi mana mai zai hana a ah, ai shi za za ka ga za ka ga malam duk wanda ya samu aiki a wajen zai tafi ko ba gaskiya ba yanzu ko wanda yake yan basi a waje ai da dala na biya shi wani yana ga abu yana wani yan basi ne a cikin yan basin abin nan kasashen yake cewa ba a kaci a najeriya ya kace mallaki miliyan 100 ya ce to shi yana maganin miliyan 100 kuma yan basi yake saboda da dala ake biya su kai hakuri kai ta hamma bayan da za ka yi wallahi ita ke ta hamma nan yanzu a kan dubu saba'in aka zo ana ta rigima da gwamnoni a ƙasar nan dubu saba'in kama da kuma ya sani ma wallahi duk sun sani dubu saba'in mai za su maka ba wanda bai sani ba wallahi dubu saba'in ba abin da za ka yi ko ba ka da ɗa ba ka da mata kai kai dubu saba'in ba inda za ta kai ka balle a ce kana da mata guda ɗaya da ƴaƴanka guda uku ga uwarka kuma a gefe ta fara tsufa ga babanka bar magana kanninka duk ba za ta taimake su ba waɗanda ga a gidan haya kake ko an ba mu labarin ban sani ba kowa a wannan wata shekara can lokacin na jin baban gida da yake mulki aka samu kudin man fetur da yawa a duniya ai a labarai suka saka cewa saudiya za ta kaji wani gari wani birni na daban saboda riba man fetur gari ba za ta kaza musamman ba wani gidaje za ta gina ba za ta kaji wani gari ne kawai don mutanen ƙasar su samu sauki to wani zai zo ya ce maka wai a saudiya ma mun bai su na tsada saboda ka sun ƙara kuɗin mai yanzu dan gidanku da kake wannan maganar ba zagin ka muke ba dan gidanku da kake wannan maganar abin da suke a saudiya da harajin da suke shi kuke yi shirme kawai ka rinka ɗauko mutane wani labarin da ba shi kai ba kana قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول إن الله طيب Allah tsarkakekke ne la yaqbalu illa tayyiba baya karba sai tsarkakekke wa inna Allah lalle shi Allah amara mu'minin ya umurci mu'minai bima amara bihi al-mursalin da abin da ya umurci manzanni da shi وقال تعالى الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة لهم الإيمان كلوا من طيبات كتب تركا كان ما رزقناكم فمن مكة أبوتا واشكروا لله ويبوا لي هذا الله إن كنتم إياه تعبدون in kun kasance Allah kadai kuke bautata to kana ala Allah ya sake wadi yace ya a rusul ya ku manzanni kunu min at ku ci daga tsarkakan abubuwa wa amalu salihan ku aikata aiki na gari inni bima ta'maluna alim wato lalle ni mai gani ne da abin da kuke aikata summa zakara rajul sa'dan sai annabi ya ambaci wani mutum yudilu safara yana yawaita tafiya mai tsawaita tafiya ne a sha'asa a zubara wato gashinsa a birkice da kuma kura ya mutu ya daiki ila samani yana mika hannayensa zuwa sama ya rabbi ya rab yace ya ubangiji ya ubangiji yana roƙon Allah ke wa maza amuhu haramun abincinsa haramun ne haramun wa guziya bil ya yayi guzuri da haram ko kuma an ciyar da shi yana haram da karfi yana karami wa anna yusajabu li zalik sai na za a amsa ma wannan ya nuna maka kenan cin haram yana sha muke tsakanin ɗan adam da ubangiji cin haram yana ana Allah ya amshi addu'ar mutane wannan haka yake hadisin haka yake nuna يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أذنشن الله ثبت قريش ينا شوى إني وأنا يستجاب لذلك كإذا لا أمسى وحكم بعيد يتياي نيسا أن أن يستجيب الله أن يستجيب الله لهذا الرجل يا نيسا الله يا أمسى بعيد ونمتن ليتي حرام يبذلي ده حرام في الكومي ده حرام الذي هو أشعر أجبر غاشي أي تفيا حرق ولا تابي دي غاشي بايا ما تابي يجار غاشي كنا يمد يديه إلى السماء آية للسماء ينميك أن ينسى غسما يا رب ينسى يا رب يا رب الجيش ذلك تابد حكا يبعد عن الأقوات يا إليسا أن الله يستجيب له سوى الله بأمسابه لأنه يأكل الحرام لأنه لذلك في الحرام هذا الذي يقول موظفا بمقتضى أحد الوظيفة ثم ليس يدك جوانا متمي يا يا أنك أمس مزا وحكا كما كفل سوى دمائي كتي wanda دو كوتي دا da ya نأيك الكبير aikinsa وشيما أنا تنحرم شيما قوم yana cin haram shi ma kuma ba za na Allah ya sa mu dace a aikun dace ga mutum da kuka ji kawai abin da ya rage shi ne su yi aiki kawai kowa ya ce ya aiki wallahi amma ai an gama dacewa tunda Allah ya kawo ilimin saboda haka kawai sai a gyara malai ce bin wa zawilatil wato tijara na daga irin abubuwan da yake yi na cuku-cuku ko cuwa-cuwa irin na kasuwancin da yake wannan kuma malam bai san da ma'aikacin najeriya ba yana magana ne da ma'aikacin gwamnati a saudiya wanda ake biyar su komai da komai kuma duk da haka su rage lokaci su je su kaba wani kasuwanci na daban da su yake irin wannan magana to kai ma kuma wajibi ne saboda alkawarin da aka yi da kai ka cika lokaci haka aka yi da kai ko wajibi ne ka cika fa kullu kasabin kasabahu min hadhihi tijara yace wannan ma'aikacin duk abin da ya rage na lokacin aikin gwamnati ya diba ya je wani abu ko ma ya ɗauki dukiyar gwamnati ya canza mata suna ko kuma duk wani abin da ya aikata daga irin wannan kasuwancin fa huwa haramun alayhi ma haramun ne a kansa to kaga kenan yanzu wanda zai dauke wato riyal dubu biyar misali to shi kusan miliyan biyu ne da wani zai dauka a wata riyal dubu biyar kusan miliyan biyu zai dauka a wata har da wani abu a kai yanzu ka kafin ka samu ma'aikacin da zai dauki miliyan biyu na ake biyan gwamna ne ne albashin ka na ba wanda ya sani to shi kenan ku bar su sun da ba wanda ya sani ya ce wannan abun haramun ne ya ce kuma sun gudu ne cin hanci wani wani iya da ya ce allah ya tsare na ƙuru da mithili haza ya ce za mu faɗa ga misalin wannan an tal'ana bilkiyar kai a yanzu kana kan zabi za mu fada inji ma da ita za mu gaya ma kana da zabi in shi ita an tabbata alal wazifa in ga dama ka ci gaba da yin aikin ka na gwamnati faturku tijara ka bar tsaye da sayarwa zabi ma da ne ba wa in ra'aita in kuma ka ga cewa anna tijarata an sabulaka ita ce ta bi dacewa da kai wa aksaru fa'idatan kuma ita ce ta bi fa'ida fatturukul wazifa kamar aikin gwamnati ka tafi kasuwanci amma karka haɗarsa an gane to wannan ginin ba an yi shi akan ginin adalci ne wannan ginin da ma yake magana an gina shi akan adalci domin duk ma'aikaci akan kula da irin abin da zai ishe shi kuma galibi za ka gama su irin wannan sharan ba 'yan kasar ba ne su a can ba ma 'yan ƙasa ne suke wannan aikin ba yau ya ka samu balarabe yana wannan sai dai bangala gashi bangala ake zuwa ko bangala a bangala gashi ƙasa ce akwai bangale yawanci su ne za ka samu suke wannan ayyuka na shara ko a hotel ko a kan titi an gane sai wasu indiyawa yawanci da za a gani suna share-share a cikin harin da gwaggwaje alkur'ani da sauran abubuwa kagani su a can saudiya alkur'ani ma ɗauka masa ma'aikaci ake ya ta goge shi <laughs> wallahi allah ba kwa gani ai duk wanda suka je sun gani duk wanda suka je sun gani sau da ka zaga ga kawai shi karan kansa alkur'ani ana godi a zo a saka tawo a fesa ruwa a gungunje shi ko ba zai karantawa za a je shi a haka suke ma hidima ka dubi da girman harabin nan ba nawa yake da shi casa'in da wani abu kofofinsa casa'in da tara kofofin kawai masallacin amma duk girman gurin nan sai an masa wanki sau biyu a rana ko sau uku kuma hadda wani turare mai ƙanshi da ake kai sawa bayan allah da zo su yi bauta waɗannan ko hidimar da suke yi wa wannan gurin ai allah zai musu agaji saboda sun tsari ɗakin allah to amma nan ana rigima da kai akan dubu saba'in kana gwamna in balla abun kunya har wani rigima ake da kai dubu saba'in yau ba dole a samu cin hanci ba da ciwa yanzu ka ita ma ka karewa ne wanda ya samu dama ne a cikin ma'aikatan watakila ya zo da yan shakar ma yana ofis ya kasa wala tunda ba da kai fito ba tunda kai ba aikin gwamnati kake ba ko ba ka ba kai ba aikin gwamnati kake ba eh wani ya zo da ɗan jaka da ya kalma da ɗan wani ko turare ko wani abu mai kama da za a gani wani lokacin mata ma ma'aikata za ka ga wata da ɗan kullum ta zai zaguwa da ɗan cincin da wane eh, da tuwon fulawa ake ce masa kome tuwon madara duka saboda albashin ba zai isa ba ko kusa ba zai isa ba na? a? to da yawa wani abu annabi ma ba ya tijara da matarsa ba kai don gane ke wani abu sai ma in ta hada ka zo ka sayar musu kawai ko ko wani abu ne ba duk larura ce take jawo malam yanzu kana ɗaukar albashin miliyan da da dubu sittin da yana da wuya ka zo kana maganar tuwon madara wala yana da wuya to amma yanzu an dubu saba'in da kyar akwai ma'aikacin da baya sabon haka to kaga ai ta yaya za a yi aiki ya tafi gwamnati ba ta yi makanta adalci ba kuma yanzu ko zamanin sai na umar da ake da nan abubuwa guda uku ko hudu sai ya yi wa ma'aikaci na farko zai biya ma'aikaci abin da zai ishe shi cin abinci Ban da wannan a kan albashinsa akwai abin da tun da ba zai je wajen aikin kirara akwai abin da kuma zai yi sutura zai cewa su ba su da asibiti a lokacin ko wani abu kama da haka wanda za a yi da wannan kuma dole akwai abin da zai kai shi wajen aiki da haka yana da gandun daji na rakuma da jakuna in wurin aikinka yana da nisa ga rakuni ka hau kamar dai a baka mota a gwamnatance duk wannan saboda ka soke aikinka ne to yanzu nan ina yanzu kana aiki a nan sai kawai a baka transfer zuwa lagos kuma a ce ka yi reporting immediately kaji wani irin turanci haka za su faɗa maka kuma ba mai baka kudin mota ba wanda zai baka kudin mota a cikin su ma ana son ka yi rikotin eh kuma ba a tana da maka masauki ba a can yaya za ka yanzu wannan shine gwamnati ta tsara a yi mata adalci a yi aikin yadda ya kamata? ai ba a yi ba so babu ba gaskiya ne a ƙasar da gaskiya ne babu gaskiyar yawa in kuma ka ce mana akwai gaskiyar kawai kana mana mutu ne don iyayen gidanka saboda iyayen gidanka su ne a kai shi yasa kake mana wannan musu? amma inda za a faɗi gaskiya ma'aikaci ba wani abu balle kuma to wannan ma'aikaci kamar shi ya fi kama da samun gatar gwamnati ko to ina kuma ga wanda baya aiki wanda baya aiki kamar ya zama a taka shi kawai a musu ba wani abu da yake amfana yanzu na gabu da wani yana dawa ko daga hanyar bauchi shi janayi ya fasa tayarsa ya fasa wane ne wani bakin mai yana ta zuba ya tafi wajen makani saboda rashin gyaran hanya yanzu wannan rashin gyaran hanyar yanzu ya taba tattalin arzikinsa ko bai taba ba economic nasu ya tabu inda kaga tayar da ya nemo wata wancan abin da ya fashe sai an nemo shi kuma duk dalilin rashin hanya mutanen nan ba za su dau alhaki ba fiye da yadda kuke tsammani wasu na ɗauka wasu asidan da ake duk wasu loda loda da ka sani wanda ake yanzu ka ga mota ta yi gotso ta yi soro duk dalilin su ne sun ƙara sun janye tallafin mai sun ƙi su gyara hanya sun bar mutane cikin wahala yau komai tsiyar ka ba dole ka rinka tun tube kana faduwa ba قال الله تعالى Allah ya ce auhu bil aqub ku cika da al'aura wa auhu bil ahad ku cika da al'aura inna al'ahada kana mas'ula al'auri ya kasance abin tambaya ya ta'allalu ba'dun nas sakin mutane suna ba da dalili fa ya kulu su rinka cewa kai nawo ne da natija da ya za a yi a hana ni kasuwanci fa ya wizra'un yata'ajarun bil aradi ga wasu wazirai wasu ministoci suna kasuwanci da gidaje da teguna wa inda kun sharika kabira a wajen su ma ga kamfanoni manya-manya duk suna yi zama za ka iya faɗan maka yi ko? ministan ka yana da kamfani ya za a hana kake ce ka ce a ce ba za ka yi kasuwanci ba kana aikin gwamnati malam ne da yake wannan magana ya ce wasu mutane suna bayyana gare su don me za a hana su su yi kasuwanci bayan ga minista eh, yana kasuwanci da ƙasa da ƙasa ba ga kuma kamfanoni da yake da shi duk ana samu ko ministan ka yana wannan aikin to kuma kai ga kare fana kudu ma da ce sai mu sai mu baka amsa idan ka faɗi haka tun da kana ganin ministan ka yana yi shi ma ba wai cewa aka yi halal bane dan yayi ba wanda ya halatta maka ne ma da yake cewa sai mu gaya maka idza dallan na idan duk mutane suka bata lam yakun dalalukum hadin batan su fa ba za ka zama shari'a ba ka daina kafa hujjar da su idan ministan ka ya bata yayi zalunci yayi fata yayi duk abin da yayi to ka daina kafa hujja da shi kai ma zaka yi domin ta ba shirya bane bane a ce sai ka koyi shi ko wa idza kanu hum zalimin zalimin yace idan sun kasance fatattu azzalimai bima usabo saboda abinda su suke aikatawa fala ka gilla an ka kai karka yadda ka bata ko za ka bata wani bai kamata kai ka bata ba fa idza qala masalan idan idan misali an ce hadhihi nazmun ja'at min tahti aydihim a ce to wannan ai tsarin daga hannun su yazo ka san haka ne ko manya su tsara doka su jefo wa mutane kuma ba su aiki da ita haka ne ko yanzu sai ka samu watakila ana ta matsawa mutane sai sun biya haraji watakila mai matsawan shi kuma baya biyan gwamnati haraji ba abin baki ba ne da allawa zai bincika mana ba mai bincikowa masu maganar harajin nan da suke fi a je a bincika mana su suna biyan gwamnatin harajin kayan sun roƙa na ganewa a to ba wanda da ya sani هذه النظم جاءت wannan tsarin ya zo ne daga wajensu هم الذين شرعوها سوره suka sharanta shi fa kaifa yukhalifuna to dan da suke saba masa kazo Najeriya ka gani kazo Najeriya ka gani ma dai ce na kudu hada zamu baka amsa sai mu ce maka hisabuhum ala Allah hisabi yana wajen Allah sai ya kono da hum awwalu man yahzilu su ne farkon waɗanda za su fara bakin ciki ranar tashin alkiyama waya ta hasaru za su yi takaici da cizon dan yatsa alama sana u yau A akan abin da suka aikata ranar tashin alkiyama mali ya bada amsa ko bai ba to kai dan me za ka yi kokari sai ka zama haka kai ma ai ba dalili ba ne ko haitu la mala idan loke lokacin da za a musu wannan kisabin babu dukiya tattare da su an gani, ba su da dukiyar da an kusa anfusahum za su fanshi kansu da kansu a wajen Allah wala kadama ba su da wani SA a lokacin ba ka da SA ba gwamnan da zai tafi da SA sa alaƙa nan ne wani zai shigo gidan rediyo ya ta muku suru shi wai SA ne akan ƙarya ya ta zuba ƙarya sa ko gwamna ko shugaban ƙasa mana yana gaya maka anan za ka tashi babu kuɗi ko ka tara dukiyar mutane ka kwashe mana yace za ka tashi a ranar tashin alkiyama ba kuɗi a gaya maka gwamna a gaya ma shugaban ƙasa a gaya ma duk wani wanda yake ɗiban dukiyar gwamnati zai tashi babu dukiyar kai yanzu ko za ka gaya wanda zai tashi da kudin kai magana mana babu la kadama kuma yace babu wani mai maka hidima wani SA ba zai zo wala qurra masu tsaro da suke tsayawa da bindigogi in za ka fito ana tsare ka ana wani zari idanu an tare gashin baki an sa bakin glass duk babu su wannan kai kadai ya juzuna an waɗanda suke karewa kaga ko gwamna ko wani abu in ya fito in kai kokarin yi masa magana tura ka gefe su kwane ka da gindin bindiga in baka yi sa'a wannan kenan ba in ba su kama ka sun wuji diga ka sun jefa ka abota an tafi da kai yanzu ma yi suka maka kawai suka runkuna ka wannan shi kenan wai ka ma yi sa'a ne kenan saboda wani mutum wanda yake tsuguna yana kashi yana nishi kariya muka yi baka kashi ne ko ba ka ji shi in ka zo yin kashin to bai a ciki ana dukan mutane saboda kai alhali ka zo gidajen mutane ka je anguwannin su ka ta yawo kana neman su ko ba a yi ba yanzu kuma dan me za a kore su suna son ganin ka ta sai na wani sai ya kuka bautar da mutane bayan iyayen su suna zai shi aya kowa uwarsa ta haife shi mai yanci yaushe kuka dawo kuka ba kuka zama da mutane suka zama bayi kuna taka su kuna dukan wala na saba. Ya ce kuma za ka tashi babu dangi watakila anan kana kawo a haikai eh, abinan ne ko kai kanin shugaban kasa ne ko kanin gwamna ne ko wani wane ne kana wannan kawo wannan dangantakar duk an shafe ta babu ita wala qarabata tanfa'uhum babu wata dangantaka yanzu ne a nan duniya za ka rika gaya wani kune na hannun daman shugaban kasa ko kune na hannun daman gwamna kune yan kan zaki kune ba a faɗa ba ku faɗa kune rediyo ba a tambaye ku ba kuna faɗi fa anta yace kai dinnan la tattakhid min mukhalafatin na dalilan ka daina rikon abinda mutane suka saba na shari'a ka daina daukar sa a matsayin dalili a wajen ka idan ka ga wani yana cin dukiyar gwamnati yana abin da ya ga dama ya sa doka ya karya ya yi duk abin da ya ga dama to ka daina daukan batas da dalili ne a gurin ka kai ma za ka yi kai ka tsaya ka bi Allah ko wa sullaman li ma'siyatillah kuma ka daina sallamawa zuwa ga shaka mashi Allah walakin alayka bil wafa malai ce na kore ka da kare ka cika alƙawari bima a hatta ghayraka alai da abin da kai ma wani ka alƙawari akan ka cika wa in kana ghayruka koda wani ka khalafa zani koda wani ka ya saba ma hakan kai ka cika walaysa laka an tukhalifu an kai bai kamata ka amsa ka saba ba to ne ya kamata a aji kuma wani da muka gaya muku sai bayan azumi insha Allah wannan karatun zai ci gaba amma yanzu ne a nan kam to mun aji insha Allah tare muna da lokaci yawa saboda haka za mu ba mutane dama democracy class kowa sai fito da abin da ya dame shi ka faɗi albarkacin bakinka amma ta hanyar tambaya na'am mu je malam wa alaikum salam mutane fa ba sa jin gaba in kana jin kunya ne to ka ajiye tambayar ka za mu ci gaba wani gari yaro na yi ne wayannan yi dubu ɗari misali na sai da wani tsari da wayannan a tsaye ta dubu ɗari sai ka ban dubu ɗari a ah, sai ka sai ka tsaye ta misali naira naira ashirin kuma na sai da naira ashirin eh. hmm. idan na na ashirin a za mu yi ashirin sannan idan wata ya kare zan zu sai ciniki sai in siye ta naira talatin a wurin ba ta naira talatin sai ku ba ni idan ya wuce wata ya kai wata ɗaya da sashi biyu zan siye ta naira arba'in in kai wata biyu ko ya wuce haka yana ƙaruwa to halar shi wani abu riba ne ko ba riba sai ka kara kuma to idan ka mutu ba ka kara wannan tambayar idan ka mutu a wannan yanayin da za a shi ma sai mu biya maka hukuncin Eh, ko daga jin labarin ko daga mai tambaya ko ba malami an san wannan abin yaudara ce ko ba malami ka san yaudara ce saboda ma abin bai zauna maka ba shi yasa kake da ke tsayin wannan ai ba a ciniki da haka ba yarjejeniyar idan ka sayar da kaya kuma za ka dawo ka sake sayar da ba wannan yarjejeniyar ka sayar mun ne kawai akudun ne babu yadda za a daura ga wani mutum aure sannan kuma wani yanzu ya sake daura aure duk abin da kuke a bayan can banza ne kuma dan mai ba za a sai waya ɗari biyu a sai da ita naira ashirin kai wawa ne wautar ka ta kai ina ne ko sarkin wawaye ba zai da wannan yau ko sato yi ma ya kamata ya dan jajirce domin kada a gane sato ne amma abin da biyu a ce a kawo ashirin wata ta ce a boye kuke yi ka fito da maganar gaskiya ka ce kuna yin wata caca ana zubi akan waya lissafi za ka ci kaza caca ce sai ka fito wani fili ka gaya ba amma wani ba ciniki ba ne ciniki a musulunci ba haka yake ba wannan wata nau'i ne na dabara wanda ake cin dukiyar mutane ta hanyar barna la ta kula a kwana kuma bai da kundin ba ku da cin dukiyar ku a tsakanin ku da barna sannan wai yanzu ya sayi ta 200 ya zo ya sayar ma wannan mutumin 20 wai da sharaɗin sati zai dawo ya saya 30 ne ya dawo ya saya talatin? shi wancan da aka baki ribar naira goma akan talatin ɗinsa shi kuma a kan me akan me mobile injin gina ce ba amfani ma da ita a haba mana haba mana wannan ba kasuwanci ba ne duk babin da aka yi na musuluncin nan ya san wannan tsarin ba sai ku a'a kai dai ka je ka ga ni bar ka bajin wannan ba yanzu kai da yake Allah ya sa ka sani to sai ka je ka musu wani kuma ka ji amma ni wallahi ban taba sanin wannan abun ba sai yanzu da ka ba ban taba sanin ka ba duk karatun da kake a cikin kasuwanci ban taba sanin wannan ba yanzu kai tun da Allah ya sa ka ji ka je ka musu wani ka isar musu Allah ba wasa yake ba ba wasa yake yi ba Allah ba yin wasa saboda ka idan ka sayar da abu ka sayar na farko ma tukunna in ka sayar mun da kaya babu sharadin sai na dawo na sayar maka shi na siya ne ba wannan sharadin yawa kuma dan ne da wani dalili abun naira ɗari dubu ɗari biyu a sayar da shi naira ashirin ta take a yi wannan zuri ne kawai ake ka je ka mutu ni ba ruwa na wallahi ina gaya maka wadaka in ma tambaya kai yi wa kansa waje ka gaya musu wala ka gaya musu tunda ka san masu yi ka san masu yi ka isar musu da sakon ba kyau wannan ba dalili ba ne duk wato ya kudanci ya shigo al'umma ce Sha ma shi sa Allah ya ce wasu tafzit manista a atabin kai shaidan mun baka dama ka kai hari ka kai musu hari wallahi ka rinka kai musu hari iya gwargwadon ikon yadda za ka iya manin sadaka min wata fuzin manin sadaka min bi sauke ka rinka gaya musu kare da yi suna yi ka yaudare su da muryarka wa ajlikum bi khayli ka yi musu ko jijjifi da dokinka abun hawa wa sharikuhum fil amwali ka sa su ta shirka a cikin neman kudi suna cin riba suna cin haram ka je ka biya musu shi shekan Allah ya bashi wannan dama wa aulad ka je ka sa su su rin yin zina suna haihuwar ƴaƴa wa iduhum ka saka musu buri ai buri ne duk shedan ne Allah ya gaya masa wannan cikin suratul ya yace duk kaje ka musu wannan duk wannan amma ka sani da kai da su jaza'ukum jaza'an mawqura zan ba ku sakamako sakamako cikakke na jahannama ku je ku wannan daga ce aika ka yaudara ce ba ai ba sai ka tambayi malami wallahi ko wanda yake yi ya san yaudara ta sai yake abin dubu ɗari biyu a sai da shi naira ashirin kuma da ɗin kai ba za ka kai ka sayar ma wani ba sai shi za ka sake dawa ka sayar masa ya ba ka talatin ya baka sai ka ci riba akan wani ha ba ba ba ruwa na da an daɗe ana yi ai alƙur'ani ya fi su daɗewa ƙur'ani bai fi su daɗewa ba ƙur'ani ya fi su daɗewa ai shi ba ba shi ba ne kayanka ne ka sayar amma baka da tasarrufi dole sai ka sake damu wannan mutum eh shi wanda ya saya bai da iko don bai isa ya sayar ma wani ba saboda yana jiran ka yanzu sai ka dawo ka ba shi riba akan wancan kudin shi kuma ciniki sai aibi kamar yadda na baka misali ba dama ga wata mata an daura mata aure kuma sannan ta sake karban sadakin wani duk hukuncin su ɗaya ne ma idan za ka haka to ma, duk da ka aura ma shi kenan wani zai iya zuwa ya ba da sadaki a jira duk ɗaya ne al'akudu ne kullum ciniki da kullum aure duk tafiyar su daya shi yasa a cikin aure babu garar a cikin ciniki babu garar kuma duk wanda aka samu illa a ciki sai an dawo da gashi ko mace sai aka aure ta aka same ta da cuta sai ana dawo da ubanta shi sai ya biya haka abin yake tafiya ba haka ciniki yanzu in wannan an san cewa tana da illa aka sayar maka ita to in ka je ka gane da illa in ka dawo dole a musulunci a dawo ma da kudinka saboda baya ta gara shi za aka hana ka ka sayar da kayan da baya hannunka aka ce shi ma sadaki ba a yi da abin da baya hannu duk hukuncin su ɗaya a aqdul ne aqdul bai'i aqdul nika ɗaya suke tafiya in da ku tsaya ku bi Allah kawai ku tsaya ku bi Allah ku daina yi ma Allah wayo da bin gefe-gefe wadda ku samu kudi kuma irin wannan abin da ka samu daga ƙarshe da rikici yake karewa saboda ba a bi Allah ba Me na gama nan wa alaikun salam na shin mana akwai kanka a rikin kofi da hannun dama a rikin gredi da hannun sannan ko sun ce kuli biredin da bakinsa tsarin musulunci shi ne ka gutsuri biredi da dama ka saka a bakinka da dama ka ɗauko kofin shayinka da dama ka zuba ma shayi ka haɗe shi ne tsarin musulunci amma ba a ci da hagu shedan ne yake ci da hagu shedan yake karba da hagu shedan yake bayarwa da hagu saboda wanda zai ci biredi da hagu yana ci ne da shaidanci. kuma mai zama musulunci ya haramta wannan ya haramta saboda kazanta ne duk abin da ya shafi face majina da hagu share kashi da hagu wanke fitsari da hagu dama ba ta shiga sai musulunci ya zaba maka duk abin da za ka suka shiga dama don shi ne yake da tsafta amma hagu za ta iya jawo maka cuta abin da zai baka mamaki ba nan jahilcin mu ya wuce da kake tsammani a'a jika wata ka gudu biredi da a wannan ba matsala bacci a yaka kake shan rike kai ma ba duka ba ɗaya kake lome shi ba wannan ba matsala bacci na ba inda da damar ne wannan ba matsala bacci yawa in ka gutsura ka rage saboda ya maka yawa ne a baki an gani wannan ba matsala ba ce in dai da daman ne a wannan sai ka gaya wa abin nan kankararrun yan boko yawanci haka suke su abincinsu da hagun suke ce yawanci zuwa da sun ga eh, kamar wasu iyayen gidansu suna ci da hagu fitar haka na ku yi ba hakuri ba dole abin da kuke so na ku ji ba wallahi ni ma ba daɗi nake ji ba kaga in zufa ma nake yawa dole ne kawai in faɗa ba yadda na iya ji ba wallahi saboda iya gaskiya kenan dan an je lahira ya kamata kowa ya kama sa na malam naga ka dade kana daga hannu na a da kai tambaya kawai ba ruwan ka da kawai kai tambaya na arba'in eh tambaya a nan ko ka mun san dai kasar ta kusan lalacewa ba ce ta lalacewa ko ana karfe ƙwarani ana sallah ko na amma abin da wani da ta tun da yake menene da aka kalilan da za mu yi mu so a kan ko mu za ka kuma a hanya da kuma za su samu tafira da sauƙin rayuwa da ni da kai da gwamna da 'yan majalisa da shugaban ƙasa da duk wanda yake da mukamin ya faɗa a ji mu koma mu Allah ne bari ga maka wata kalma da Allah ya faɗa a ƙarshe cikin suratul ina jin suratul hashir ne ko da namanta cewa yayi wala takunu kallazina nasullah kada ku kasance waɗanda suka manta da Allah fa ansahum anfusahum da suka manta da Allah suka rabu da Allah suka shiga su sai na mantar da su kansu da kansu kuma watakila in mun faɗi wannan kamar yadda ka ba da ƙasar da watakila za ka iya cewa kuma to ai ba bin Allah suke ba to ku me za aka muku haka to amma ka ce alqur'ani ake karanta ko ka ce anan ana karanta alqur'ani a can kuma na san sai wanda kawai ya yadda yake yi tun da sun sallar ba a fili ma ba a yi ba a yi ta a fili da shiga ɗakin ga wata da ubangijin ka zai kaje can ku ƙari to amma kuma akwai wata ƙa'ida wanda annabi ya faɗi cewa idan mutane za su taimaki junansu su tsare haƙoƙin kansu ba za su zalunci junansu ba to zan saka masu taimako ko ba da addini ya magana ba sai yawa sai musulmi ba a'a kawai yadda ake treating din dan adam da bin doka da komai ba a yin an. nan waɗanda suke karatun alkur'anin da masallatan wani lokacin ma idan ka kalli da waɗanda suke sallar da waɗanda ba su da sallar ba sa sallar sai ga kamar kusan tafiyar ba ɗaya ne wani lokacin ma in ba sa abu sai ka fara zaɓen gara ma wanda kila baya sallar kai mu'amala da shi yana faruwa babu abin da ya raga-raga da ƙasar nan tun daga gawo shekara arba'in nan ba na san dai ka daɗe a duniya zamanin su sarjauna arzikin da suke na ƙasar da ake da shi bai ɗauki ɗaya bisa kason arzikin da ake da shi a yanzu ba bai dauki ɗaya bisa ukun bai dauki ɗaya bisa ukun ba bai dauka ba ɗaya bisa ukun sa bai dauka ba arzikin amma har yanzu nan ba nan in ka bi hanyar nan kana tafiya Kano tun fa kwantar da suka yi na hada zuba ta bari ba yanzu a cikin nan je kada bari layi da sau nawa ana muku titi yana lalacewa gaskiya ne ba a inci a ciki gine-ginen da suka yi da sauran abubuwa akai a wancan lokacin ma in kana aikin gwamnati in an biya ta albashi ya ishe ka ka ci abinci ya ishe ka ka ajiye wani abu saboda albarka shi kuma dama annabi cewa idan zunuban ku suka yi yawa ai jiya muka karanta ko shekaran jiya shekaran jiya muka karanta idan zunuban ku suka yi yawa zan shafe albarka yanzu abin da ya same kenan saboda haka shi yasa zaka ga wanda kake ganin sa ya kai ka zaɓe shi ya wakilce ka a majalisa saboda waɗannan zunubai da muka tara ba kanmu in ya je majalisar ma sai bai san abin da zai yi ba yawa sai ya je majalisa sai kawo gwamnati zunubai a yi auren ne ba ku shi da ta da kuma amma ba kai zama abin da ya saboda abin da ya da ne ba ke da su an samu an Allah ya mantar da su kawunansu to haka lamarin yake tafiya don haka abu ɗaya ne za a yi ƙur'ani ya faɗi abin da za a yi walau amana ahlul qura wata ƙau da mutanen alƙariya za su yi imani su tsare mun dokoki la fatahna alaihim barakatin da zan bude musu albarka daga sama ya faɗi da dalili ko bai faɗa ya faɗi abin da za a yi ko bai to yanzu ya rage mana aiki wani amana ahalul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin a wata ayar kuma cewa la akalu min fawqihim za su ci daga sama za su ci daga ƙasa a wani gudun kuma ce ba man yadda ƙillaha yadda allahu makaraga zai sanya masa mafita a gaba ya sake cewa a yadda allahu min amrihi yusra zai sanya sauƙi a ciki a gaba ya sake cewa yukaffin an fusa yi ake wa yi na ko ajira duk kuma akan kalma akan abu ɗaya yake son aiki can zai bude albarka nan zai baku abinci nan za ku ci daga sama nan za ku yi albarka nan za mu sanya muku mafita nan za mu abin da ku za mu sanya sauki a cikin rayuwarku duk abin da kuke nema a rayuwar an haɗa shi a cikin wa manyan takilla mun amsa tambayar aiko wannan shi ne abin da ya kamata a yi saboda haka da ni da kai da gwamnati da majalisu da shugaban kasa da duk yan kasa muna son wannan sai mun gyara abinda zai baka mamaki kamar yadda ka kawo shaidar nan misali abinda zai baka mamaki shi ne mutum ne ya shiga taxi sai manta jakarta a ciki sai da ya iso hotel sai ya manta kawai sai ba da report a bakin hotel din cewa jakarta ta bata aka ce canji eh kawai sai suka buga ba wasu abu ne can ni ban san wane ne ba shikenan sai aka ce ya fito inda ya sauka motar za ta dawo da kayan a nan da ba a sallah kuma ya ya tsaya a gurin sai ga direban ya zo ya tsaya ya fitar da jakar ya bashi ya aka suka nemo shi halar tari na zo zan shiga ba sai kawai immigration da suka ce in cire hular da suke kai na sai na cire ni ba su ce mun komai ba sai suka ce in mayar da ita na mayar da ita kawai na tafi to sai bayan na tafi sai ina ta tambayar kai na wai bai za a kace in cire hular ne sai na tambayi wani mazaunin sai ce nan ba suka dora ma haka wallahi abin da ya gaya mun kenan yake kuma duk inda ka shiga ko ne yana ganin wannan lambar duk inda ka shiga a china suna ganin wannan lambar yace idan time inda da ka cika musu za ka bar kasar idan ka cika lambar za ta canza daga kore za ta dawo ja don ka kone zai kama ka ko ba sa ba san labana saboda sun mutunta kansu sun tsaya sun tsaya sun yi abin da ya kamata tsari ne na su ba malam kai hakuri za mu tashi ba zan ba ka tambaya ba na yawa wa lokaci mai mana da yake ce mana lokacin yayi ba wai dan abin nan ba sai dai in mun yi addu'a ka yi tambayar wata kila in mai son amsa ya fiya amma daga kai karo ne sake ɗaga hannu na so wannan shi ne saboda haka tsarin mutum dan adam da kare masa hakokin da ba